samun ganin jinjirin wata ranar 29 ga watan sha'abana na shekarar musulunci ko kuma cikar watan na sha'abana kwana 30 ne sharaɗin soma azumin watan ramadana ga musulmi da ke ko'ina cikin faɗin duniya sai dai wasu lokuta a najeriya wasu musulmi kan samu rabuwar kawuna dangane da duban wata duk da yake kwamitocin kula da duban wata na ƙasa da na fadar shugaban majalisar koli a lamuran addinin musulunci na ƙoƙarin sanar da jama'a kwanakin wata na musulunci shugaban majalisar kuma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce jama'a su daina kulawa da batun kwanan wata na wasu kasashe kamar ƙasar saudiya kana su mayar da hankali ga umarnin da shugabannin su ke ba su mu da mu muna namu suna namu amma abu guda ne haka mu rarraba a duk wata an gani a muna don mu fadi da sauri da masu shirya azumi masu da ranar sauransu na tsaye su fara batun duba da kuma tabbatar da ganin wata na musulunci nauyi ne da ya rataya ga jagoran musulmi saboda haka shugaban kwamitin kula da lamuran addinin musulunci a fadar sarkin musulmi wanda kuma shine wazirin sokoto farfesa sambo ali junaidu ya ce a najeriya sarkin musulmi ne shari'a ta ɗorawa wannan nauyin na tabbatar da ganin wata ko ba a gan shi ba shi ma kai ne ba shi ka tashi kawai ce an ga wata ba a azumi ba ko ko ba a ga wata ba ko a aji azumi ba a'a sai an bi duk uwayen kasa duk sarakunan jihohin musulmi na arewa da na kudu gaba ɗaya na najeriya an ji ko sun gani ko ba su gani ba idan aka yi wannan kenan sai a ba da sanarwa an ga wata malaman addinin musulunci na ci gaba da tsokaci akan batun duba da tabbatar da ganin wata da kuma ko ganin wata a wata ƙasa kan isar ma jama'ar da ke zaune a wata ƙasa sarkin malaman sokoto malami haya na malam boyi yana mai cewa ba dole ba ne a ce dukkan duniya ta ɗauki azumin watan ramadan saboda akwai wani abu ce mai ikhtilaful matsali'i sabanin mafitar wata shina yiwa mu su sun gani ba mu gani ba ko mun gani ba su gani ba don haka sabanin ikhtilaful amma su mahi wasu malamai sun ce babu saɓanin ganin wata saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ku ɗauki azumi idan kun ga wata ko sha idan kun ga wata ya ce khidabun amul li jami'il umma magana ci gaba dai ga al'ummar musulmi shi kuwa alƙalin malaman sokoto malam ahmad helele ya ce ba laifi ya amfani da ganin wata na ƙasar saudiya don abin da ke cikin cewa allah yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitun lin wal hajj suna tambaya ka game da jinjirin wata Allah ce ka gaya musu su jinjirin wata lokuta ne ga mutane gaba ɗaya ya ce kuma wal hajji saboda haka ba ce a bi saudiya wai duk sadda sun haga wata a bi su ba amma dai sun yi kowa alaƙa da wata don Allah ce ayi mawaƙi tullin nasi wal hajji kuma hajjin ga can ɗaya aka ne to tunda akwai wani rukuni tsayayye wanda sai can aka ne kuma yana da alaƙa da wata to gaskiya sun yi kowa haƙƙi ga matsalar garin wata don in kace komi sun kai kure sun kai ku kun kai daidai to mun ji kun yi azumi daidai amma kun yi kuren hajji me an kai shi ma hajjin rukuni ne kuma can ɗaya ake yin sa don haka musulmin duniya sun yi ijima'i cewa ba a kuren arfa don ijima'i na jama'a musulmi na duk duniya musulmi tana da wakilci wurin to kuma tun harko Allah ce yi lin nasi wal hajji ina ya tsaya ɗaya lin nasi sai mu zan daidai da mu da su da kowa zai ce wal hajji kuma hajjin gaba a yi ne garin lokacin watan ramadan lokaci ne da ake karfafa gwiwar musulmi su ƙara dagewa da ibada tare da yawaita aikata ayyukan alkhairi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.